irin wannan cin mutunci ku duba ku gani a gaban ku ba kuna amine na ba gaskiya ne kuna gani ko dan ba ta raga min ba ko ni ai ko dan ku ta raga min wani abu ku duba ba ta kyauta ba amma ka ƙara hakuri ka ƙara hakuri abokina ka ƙara ina ga lokaci yayi da zan tafi saboda da tunani na da muka zo garin nan Zainab zan kawo ta gidan Amini na ta sauka to kuma ni kaina ga yadda al'amarin ya kasance mana so yanzu zan je in dauke ta in kai ta gidan antinta yusuf kenan ka manta ka duba matata ai bata kai hafsat shekaru ba amma ka duba yadda take tareriya ta yadda take bani kulawa take ban haƙina na zaman takewar aure tsakani na da ita da haka ita matsala ta rayuwar aure kada ai saurin gaggawa a cikin ta kasan gaggawa fa ikin shedan na abokina ko ni ban yadda ya kuma matar shekawa ta gidan nan saboda matar matar wannan hafsat shedan ya ce ta yi canja mata tunani kai kamal ka ƙara haƙuri in Allah ya yarda hafsat ta dawo kamar yadda ya kamata za ta kuma maka duk abin da kake so. Muje? Shi kenan. Zaga. Muje. Allah ya kyauta. A shiga ta can gaban kawai. Ni yanzu ban da damuwar komai wallahi ba matsala. Allah ku. Ke da kewa. yana zuwa minti ɗaya zan sake kira haba malam ya za ka zo ka tsaya kaina kana min tsaya kana tambaya ta da wani waya? ina ma ruwanka ya za ki zo ki kwanta ga gida nan kaca kaca kin bar gidanki kaca kaca kicin ga kayan wanke wanke nan ko ina a lallace a cikin gida kin zuzzubar da kaya kin zo kin kwanta a nan wurin kina ba wace irin mace ce wai? dakata ka ji malam da ne kake da baiwa a cikin gidan nan amma yanzu babu ita da na yi wanke wanke shara amma yanzu wallahi tallahi ba zan yi ko ɗaya ba daga cikin su gara idan kana da niyan yi da hannun riganka tun maza ka je ka fara yi sai ka hannun riga ka wanke ka sani da ku ina ne gidan ma ɗauka wuri na kika zo wallahi. Haba ƙawata, wannan wani irin magana kike yi? Ke dai har yanzu kina nan akan bakan ki baki sake ba. Maryam, inda yin kisa ba laifi bane, wallahi da da hannun nan zan sha ki kamar na kashe shi har lahira. Assalamu alaikum. da ma baka dawo gidan nan ba wallahi idan ka shigo ji nake na daɗa tsananka a rayuwata kullum addu'a ta idan ka fita ka haɗu da haɗari a hanya ka mutu Haba me yasa zaki ringa min irin wannan mummunan fatan ne wai Maryam ki shiru kawai banni da ita magana mu ne da ita Hafsa in zaki kashe ni kenan ke nufi Ƙwarai da gaske da hannun nan inda ki tsaba laifi bane wallahi da na shake kana kashe ka amma ba zan biye wa zuciya ba kar na haɗa laifina da irin naka Hafsa kina da hankali ko kin san me yake faɗa haba Hafsa wallahi mu'amala da shedaniya irin ki ko wallahi kan iya jefa mutum cikin halaka ke ni ba zan iya rayuwa da ke ba ya kamata ki canja mu'amalan ki ki san me kike yi to wallahi muddin idan ba za ki canja mu'amalar ki da mijinki ba ko to wallahi wallahi zan canja mu'amala ta da ke ni ke zan ma raba hanya da ke ba zan iya zama da ke ba saboda ke naga kin zama shedaniya wannan wani ni na riga na saki kaina shi kawai nake jira ya bani takarda kuma na san shi ma na dab da bani takardar naka ka kwantar da hankalinka ke barin ga miki ni cikakken dan bariki ne duk wata fitina ta duniya in dai ka bariki ce ta mata lalace sunana ma saddaunan bariki amma ba na fito na fito da aure domin na je islamiyya sabai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ya rasulullahi me yafi ka yace aure ko girmama shi dan haka mu'amala ne da ke ba za ta yiwu ba masu yi ma wayanda kika saba yi da su kina da aure Allah shiryar da su ni ba na fito na fito da aure ba na fito na fito da Allah ki har kake in yi ta ba fari ba in me yake sabi in gwal ce da ke fara ce kina da aure ki ce kin saki kanki haka duniya ta lalace kawai kin mai da ni malami ba ki min adalci ba wallahi wallahi ba ki min adalci ban taɓa wa'azi ba tun da aka haifan sai yau ni kaga ba wa'azi nake so ba tunda ba masallaci na je ko islamiyya ba kawai idan zaka saki jiki ka saki jiki mu buga soyayya idan ko ba zaka saki jiki ba shi yasa na gaya mama tun wuri ni dai matar aure ce duk da cewa na saki kaina ki tabbatar min da cewa mijinki ya sake ki ba ke kika saki mijinki ba domin babu iya aure a hannun ki iya aure a hannun namiji take inda a hannun mata yi ciki ke din nan wallahi na san sakin aure namiji dubu biyu wallahi ba fara ba ko gol ce ke na rabu da ke na haƙura da ke ki goge lamba ta in goge ta ki ba ruwanki da ni ba ruwana da ke duk lokacin da kuka rabu da mijin na a dami mu'amala ka goge numbar ka ka goge numba ta wani irin in na rabu da mijina kuma in sake nemi ka ai shikenan in ba za ka iya yanzu ba gaba ma ba zan iya da kai ba haka kawai gara kai tafiyar ka na nemi wanda zai iya sai ki satin a google shikenan kin saki kanki ke kin taba ganin tun da kike a rayuwarki ko a labari ke kin taba jin inda mace ta saki kanta hmm? an gaya miki ragama aure a hannun mace take ai ko da maza sun sha saki a duniya amma ke ban taba sanin ma wariyar yarinya bace wallahi sai yanzu tun hawo ki hakuri ni da na riga na saki kaina duk wani abin da mace take ma mijinta ni gaskiya babu wannan tsakani na da shi kawai na saki kaina kin saki kanki to sai kuma aka yaya takardar saki nake jira ya bani bai bani ba takardar ma sai ki ba kanki sai ki rubuta a kanki ki ba kanki tunda ke sakare ce baki san baki san halin da rayuwa take ciki haba dan Allah dan ki ki tuna fa zaman ki a gidan mijinki shine mutuncin ki Hafsa shine darajar ki kuma shine mutuncin mu shine darajar mu hmm? Hafsa yau a waye gari a ce ga ni ga ki muna jera a cikin gidan nan ke yanzu shine farin cikin ki dan Allah dan Annabi Hafsa ki wa kanki fada ki wa kanki fada ki tsaya ki tunani ki sani fa duk rashin mutuncin da kike wa yaron nan fa babu abin da baya dawowa kunne na ba duk fa na sani ba wallahi ki wa kanki faɗa amma ya umma shi fa ya fara Ina lafiya Kullum wani ƙara kyau kike mu. zumuɗi nake kawai ga na mallake ki da Allah kin san tsoro nake ji sai in ga kamar zan misin naki wallahi ana ta prolonging wannan auren nan ai ya dace a yi shi da wuri haka kuke da mun maza lokacin da kuke son mu kuna son mu kuna tattalin mu kamar ba za ku iya rabuwa da mu ba amma daga zarar an yi aure shi shikenan mu ne abun wulakanci a gurin ku ya za rabu da ke bibi wannan zumuɗin ke dai kawai mu dinga addu'a sosai kaga da addu'a irin wannan zaki ga abu ya yawanci mutanen mu suna shiga gidan auren ne ba addu'a ko ke iya haka a ni za iya haka amma irin shi na fa mata makocin muna tare da ita kwanan nan fa aka bikin ba wani dadewa aka yi ba amma in gaya maka har ta gaji da zama ita ta ce mata ta saki kanta kin ji irin rashin hakurin mutanen mu to ina ilimi mace ta ce wai a sake ta ta laifin ku ne maza kala wulakancin da kuke man ne muke gani ba za mu iya juya ba me amfanin waliye da ake daura aure suna nan da magabata ba za ta je ta faɗi abin da ake a warware abu ba a masalaha sai ta ce a sake ta a wannan ni dai ban yi bayan idea nan ba gaskiya shirme ne to ni dai ina fatan min ya aure Allah ya saka hakan ta faru yadda ba. Hafsa, me dalilin ki na kawo maza gidan nan? Na kawo namiji gidan nan ne, don ki sa ɗin ke sake ni. Akan wani dalili, kuma me ya faru? Ni zan fita. Za ka fita kuma dai. Eh zan tafi neman abinci mana. <laughs> Kai za ka fita neman abinci, amma kuma baka ci abincin ba. na ce miki ina jin yunwa ne in na fito da zan je nema abinci in ci ba su ita daga ci abinci ka ci abinci ka kai ma za ka fi jin daɗin tafiya ko ke me haka yake me yake hani irin hani irin wawan shagwaba haka kamar hata ayyaye ke dakata ba na son irin wannan shiri tun da shirman ba na son wani shagwaba da wani iskanci kin gane ko Ki da katar ka sai ka ce wata mahaukaciya daga shigo mutum gida ki zo kina wani cire mun hula kai sai ki ne ni na dafa ma favorite ta, da abinci za ka fara ko wanka ko na ma tausa na ce miki na jin yunwa ne ko mun yi da ke cewa ki dafa min abinci in na dawo zan ci ina ruwanki da wani ina jin yunwa ko in ci abinci ko kare ci ni ba bana son hauka da iya yi da shashanci Allah ka fara ɗebe mijina daga tahowa ta shi kinan zaka damu na dawo yanzu fa na zo gidan <laughs> to yanzu me kake so ai ok ba za ka ci abincin ba sai na dawo a kawai ka ci abincin ka idan na dawo ne ba sai na cinawa ba <laughs> to ai nima baka san wani abu ba ni ba zan iya cin abincin ba ko na dawo dole sai da kai saboda ka san ina son ka <laughs> to shikenan yanzu zan tawo ka cika kwantar da hankalinka <laughs> to kin ji daɗi a wanki cikin kina nuna miki so ke ma kina nuna mishi saɓanin nawa a gidan nan tun bayan da muka yi aure kwata-kwata kamar ya canja kamar ba auren soyayya muka yi ba haba ƙawata ki dai faɗa min gaskiya ba mamaki ma laifin ki ne ba laifin sa bane na fi san halin ki ba hm. Ki ma kin san ina son shi na aure shi. Bari ki ji me yake min a gidan nan. <laughs> Wannan wani irin shiga ne? wani irin shiga ne a cikin gidana wannan irin kayan na tun zamanin jahiliya na hauka za ki zo kina samu a cikin gidana? Wani ga gidan aure na ne. Idan gidan auren ki ne gidan aure hauka ne? Na ce mai gidan aure hauka ne? Allah kawo ma abinci na irin abinci ne wa zai ci zai ci wani ci wannan abinci da daddare za ki kama wannan abinci in ji wai da tambaye shi anya ke ba ma hukaci ba ce Karan da yi gidanmu in zauna. Ai ba haka za a yi ba. Tunda shi ma dai haifarsa aka yi ko kuma da akwai magabatansa suna nan a raye. Saboda haka ki yi haƙuri. Ki kwantar da hankalinki, ni zan je in samu magabatansa. In shaida masa abin da ake ciki. Ki yi haƙuri, kin ji? Ita shi aure daraja ne na ƴa mace. Kin gani? Saboda haka ki ci gaba da yin haƙuri. Insha Allah haka ba zai sake faruwa ba. Za a yi mishi magana. wani sabon iskanci ne wannan kuma na faɗa miki baki shiga hankalinki ba na son renin wayo da iskanci da wulakanci a cikin gida na faɗa miki ki bara ma ki kula ni ko Wani faɗa miki ki shiga hankalinki in ba ka ba wallahi tallahi zan yi kasa da ke a gidan nan zan yi maganin ki na faɗa miki na faɗa miki da ke da sai na goge lambar a Salamu alaikum. Muryar mace kuma? Sannan kuka kuri ba daidai ba lamba bane. Wannan shi ne har ya kai ga sanadiyyar haɗuwana da Imran. Kuma kullum shi burinsa shi ne daidaita tsakanina da mijina. Ba abin da ya taɓa shiga tsakanina da Imran. kaga irin ta nan ashe duk kai ka jawo wannan matsalar hmm? saboda taurin kanka da girman kanka hmm? yanzu waye waye gari me riban wannan abin yanzu ina ribar ta Hafsa ina so ki yi hakuri ki koma ga mijinki amma ki hakuri ba na bijire ma shawarar ki bane amma gaskiya yanzu ni ba shi nake so ba Imran nake so in dai yana raye ba zan iya rayuwa da wani ɗa namijin ba a Hafsa kamar yadda a kullum nake baki shawara ki zauna da mijinki ki yi haƙuri abubuwan da suka faru a baya sun riga sun faru a kiyayi gaba ki haƙuri ki zauna da mijinki ku ci gaba da zama lafiya saboda maganar da nake gaya miki a yanzu ko da kun rabu da mijinki mijinki ya sake ki to ina mai tabbatar miki cewa ni ba zan aure ki ba saboda larurar da take tattare da ni babu zancen mace babu zancen in yi aure a yanzu matsala kuma wace irin matsala imran hafsa duk da cewa sirri ne na rayuwata ba na so in bayyanar da shi ga kowa amma ya zama lalle in gaya miki saboda ki dawo hayyacinki ni da kike gani na ina dauke da cutar kanjama wannan dalilin yasa na cire maganar aure a cikin rayuwa ta babu shi ah wannan shawarar na baki ita idan kin dauka ta yi miki amfani idan baki dauka ba ni kin ga tafiya ta da Allah da Annabi ki hakuri ki bani ki cigaba da rayuwa da miji Imran ah, ku yafe ni da Allah Imran Imran